In za a tuna a zaben 2019 APC ta caccaki dan takarar PDP a Tiku Abubakar da cewa yana son sayar da Najeriya ga abokansa ta hanyar cewa in an zaɓe shi zai sayar da jarin kamfanin fetur na NNPC. A wannan karo APC na bayyana cewa tana son faɗaɗa sunayen jami'an kamfen ne ba tare da ambatar labarin fita ƙetare da ɗan takararta Bola Tinubu ya yi ba. Kamfen ɗin APC ta bakin jigon tafiyar Ibrahim Masari na nuna yin APC ta zarce, za ta saka wa waɗanda suka yi mata hidima da hakan sauyi ne daga yadda gwamnatin buhari take tafiya a halin yanzu. ni ban ga wani abu na kaci na ci ba akan wannan illa iyaka dai muna yi ma kowa fatan alkhairi ko muna kyauta ma kowa zato na alkhairi kuma insha Allahu za a kafa gwamnatin da wadda kowanne wanda ya ba da gudunmawar shi da shi za a yi in Allah yadda. A bangaren Atiku Abubakar na PDP, wanda yana inugu 'yan sa'o'i gabanin sanarwar dakatar da kaddamar da kamfen ɗinsa Abuja, ya fi mai da hankali ne wajen shawo kan 'yan yankin Ibo da tsohon mataimakin takararsa Peter Obi ya fito, kuma ya tsaya yanzu takara a jam'iyyar Labour. Hakanan don kikikaka tsakaninsa da gwamnan Rivers Nelson wiki ya karfafa hulɗa da tsohon shugaban jam'iyyar Uche Secondos don rage karfin illar da hakan zai jawo masa. Rabiu Kwankwaso na NNPP na ci gaba da taruka ne da 'yan jam'iyyarsa don ƙara ƙarfafa tasirinta inda har jigon Buba Galadima ke cewa in har Kwankwaso bai lashe zaɓe kai tsaye ba za a iya kaiwa ga zagaye na biyu. Kwanko sai dai kullum kan ce ya san kabli da ba'adin takarar siyasa. Ita a siyasa mutane ba su gane ba. Yanzu ita jama'iyyar wacce na bari ita PDP. Ai yanzu da baje takarda za a yi ana nema ya za a tsara tsakani da Allah a guri kaza waye za a sa yi ciwo zaɓe. Amma ina da ake ba wani wanda yake zama kowa baya duba babban hoto da ake faɗa kowa hoton kansa yake duba. Saboda haka babu wanda zaka je kai magana da shi. baragada ta yi yawa ni na tsaya zaɓe sau goma sha shida a cikin shekara talatin na ci goma sha uku na faɗo saboda haka na san inda ake cin zaɓe na san inda ake faɗuwa zaɓe duk wannan baragadar da kake gani ana maganar da kansuloli da ciyamomi da tsofaffin shugaban kasa da sauransu ai su ne ma matsalas Hukumar zaɓe ta bakin jami'ar labaru Zainab Aminu na cewa yanzu kamfen ɗin gwamnoni ne da 'yan majalisar jiha ke zuwa a watan gobe. Shi kuma za a fara yakin neman zaɓen ranar goma sha biyu ga watan Oktoba. Dokar zaɓe sashi na casa'in da biyu sakin layi na ɗaya dukkan jam'iyyun siyasa ko kuma 'yan takara su kiyayi yin amfani da kalamai na ɓatanci wanda zai iya tunzurar da wani addini ko wani sashi ko kuma wani wani kabila. Tun zaben 2007 inda Obasanjo ya sauka don karewar wa'adi bayan gaza tazarce karo na uku sai a 2023 nan ne za a maimaita in Allah ya kai mu lokacin da za a yi zaɓe ba tare da shugaban da ke kan gado yana jerin 'yan takara ba. Nasura da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.